Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. fiye da kaso saba'in zuwa casa'in na 'yan kasuwanmu wallahi ba ma karyewa ba sun yi rugurugu sun kakkarye ba ma wai karya sun yi rugurugu A Najeriya, duk lokacin da masu ƙananan ƙarfi suka ga gwamnatin jihar su ta zo domin inganta musu kasuwarsu, hantarsu na kaɗawa saboda abin da zai biyo baya na kuɗin hayar shago ko rumfa a irin waɗannan kasuwanni bayan an inganta su. Irin wannan abu ya faru a jihohi da dama a Najeriya, inda da an inganta kasuwar, 'yan kasuwar na rasa jarinsu garin mallakar rumfa ko shago. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu. ku biyo mu sannu a hankali. Jihar Kaduna da jihar Yobe na daga cikin jihohin da aka samu irin waɗannan ci gaba da suka zama wa 'yan kasuwa alaƙaƙai. Ga waɗansu 'yan kasuwa daga jihar Yobe da aka inganta kasuwarsu, da inganta kasuwarsu ya jefa su cikin halin rashin tabbas. Muna murna akan shiwar ga za a investin ɗin kasuwa to kuma sai bayan after an gama kasuwa an yi komai ana so za a ba da hayata muna tunanin hayata kuɗin bai taka tare ba mu a matsayin mu ne yan guru karamar hukuma ce kasuwancin guru ba wai bunƙasa yi sosai da ake tunani ba mu ne yan kasuwan guru kuma mu muka san me yake shigowa me yake fita daga ta mu zuwa safin mun san me yake gudana wanda ya sai kayan kai goma shine mu duk a iya mu muke kasuwanci gaskiya a garin ba wasu baki wanda suke yi to abin da yake faruwa an zo an gina kasuwa an baka shago ɗaya kimanin naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu na bukawa dubu ɗari uku ya yi yawa ba za mu iya biya ba wallahi kuma ba kaso ba ce ba ma so mu karɓa wallahi wallahi muna son karɓa amma ba za mu iya biyan wannan kuɗin ba da suna na rabiu gangaran wanda nake kallayen ahmad bello wai mu dai ƙananan 'yan kasuwa ne ba masu jari ba ne to kuma mun tsinci kanmu a cikin wani hali wanda har gwamnati tana wasu maganganu na cewa inda muke neman abinci za mu iya fuskantar barazana ko kuma mu ce mata kawo mana takarda wai a kan mu tashi mu bar inda muke neman abinci kuma muka ga cewa yanzu lokaci ne demokradiya ba a ba mu inda za mu kuma ba sannan kuma kasuwa wasu mu daga cikin tasha lokacin da za a gina aka taso su ba ba su wajen da za su zauna ba suka zo suka nemi wajajen da za su zauna sun zauna suna cin abinci aka ce kuma yanzu ai za a taye su nan da sati biyu sannan kuma an raba allocation na kasuwa wasun mu da gaske ba wanda aka ba bawa allocation na kasuwa ko mutum daya wasu kun sun zama da kagan sa nan wuri suna shan mota za mu sa alƙawari za su samu wurare a nan bayan an dawo na wani gwamnati ta bada nan wurin temporary la kamfanin lokacin ciyaman da ya wuce wani abin ban dariya da ban mamaki shine duk wanda suka taso daga tashin gaba daya ba wanda ya samu ko shago su wasu mutane can su can wanda ma zaka ji ba wani storin su baka san ma da su ba duk su ne suka samu shago na duk wani abu da ake ne abin da ya nagaci kasuwar nan abin da ya kama daga nan arewa ce wallahi ba mutum da ya samu shago ba ma san da mutum a cikin ba kuma rana da aka ba ka ba da wannan kuɗi amma ba mu san me plan din sa a gaba ba gaskiya da kace wanda suka cin abinci daga wannan bangaren starting from this place the other end za a samu tun sama da 337 uku da talatin da bakwai kusan ma duk abin da aka yi na kasuwan nan ba wani mutum da yana nan wurin da aka saka ba single person that witness everything kawai da komai da na kasuwan nan yan nan sun zama yan kallo ne kawai. waɗansu yan kasuwa kenan daga jihar yobe yanzu kuma ga waɗansu daga jihar kaduna. sunana abdullahi abdulkadir ina sai da yadin hijab kasuwan bacci gaskiya ba daɗi a ce yau gashi kana zaune a wurin da kake cin abinci kuma kake kasuwancin ka hankalinka a kwance a ce yau gashi kuma an rushe maka dole ne za ka ji ba daɗi to amma tun da gwamnati ce ita ce ginshikin al'umma da kuma iyayen kowa misali a jiha dole ne ba yanda za ka yi eh gaskiya a lokacin ni kam haya nake yi a wajen wani tabbas a wannan lokacin na nema tabbas na kuma na samu dan a lokacin akwai wayanda aka ba su dama da su kokari su renew din rumfansu da tsofaffin takardu da suke da shi to wasu Allah bai ba su iko ba sakamakon rashi na hali inda za a yi shi kokari su dawo da rumfansu in suka dinga sai da allocation din kuma a cikin rukunin da aka yi wannan na sabon rukuni wanda ake so a raba don mun samu wata majiya in abin ya inganta cewa a august nan za a kokari a raba mutane wannan rukuni na farko karamar rumfa ce ina ga mai 5 eh, square meter ne ina ga karamar rumfa tabbas kuma yana ga ta kai kimanin miliyan biyu da dubu ɗari uku ina ga a na farko kenan wanda suka fara bibiya kenan suna na awal muhammad ina kasuwa yanzu ina kasuwanci a saye plaza ina cikin kasuwar bacci da aka rusa mana shaguna ta kaddara idan ta samu mumini sai ya tsaya ma Allah godiya yanzu warin da muke ciki dai mu dai muna ta saurara ikon Allah mafi akasarin mu dai mun samu rayuwar mu sai dai mai Allah godiya tunda ita rayuwa kamar inda na faɗa ɗazu idan abu ya samu mutum sai idan gana shi da Allah ima Allah godiya amma gaskiya abin babu daɗi saboda yawancin mu wasu ma ba su raye wasu sun bar garin wasu kuma daga masu keke namfen sai masu kabu kabu to amma mu a amma mu a yanayin da muka tsinci kanmu gaskiya ina ma Allah godiya tunda har yanzu dai gani a gefen kasuwar baccin sunana Dahiru Bashir sarkin kasuwar bacci to gaskiya a lokacin da wannan abu ya zo ya faru da mu mun ji nauyi mun ji takaici a cikin zukatanmu amma daga baya da aka ce duk wanda yake da shago za a mai wannan tallafi mun yi farin ciki kuma mun yi godiya ga Allah mun ga shi ma in yi mana wannan abin ya taimake mu to kaga daga wannan lokacin da aka fara tantance mutane duk wanda yake da allocation sa na shagonsa a kasuwar nan an ɗau tsawon kusan wata shida ko bakwai ana tantance mutane in dai ka zo za a karɓa allocation ɗinka za a baka sabo a baka namba a gaya maka tsari in har ka bi tsarin to a lokacin za a ce ga shagon ka ga komai naka to wannan a lokacin duk an yi mana wannan abun sai yanzu ko muke daɗa jiran dai akan abubuwan da ya rage kuma wannan tsari da mai girma gwamna ya yi mana tun na baya malam nasiru yan rufayi ina roƙon wannan gwamnati ta yanzu da taimaki 'yan kasuwar bacci a bi wannan tsari da ya faɗa da gwamnati idan ta faɗa talakawanta ga abin da za ta yi musu to talaka nan ba suna sa ido a yi musu ne to mu muna zuba ido a wannan alkawari da gwamnati ta yi mana muna so a cika mana shi. To Allah ya kyauta. Shugaban 'yan kasuwar bacci a jihar Kaduna ya mana ƙarin bayani kan halin kuncin da mambobinsa suka shiga bayan inganta ginin kasuwar tasu. Sunana Muhammad Idris, amma an fi sani na da Ustaz Dan Asabe ni ne ciyaman na kasuwar kawo. Lallai 'yan kasuwa sun samu wannan alkawari daga gwamnati cewa za a maida ma 'yan kasuwa su bayan an gina ta ma'ana an sabunta ta sabuwa. Wato abin da za mu muka fahimta domin an riga an sharɗanta an gindaya ma'ana an sa farashi farashin da ainihin aka sa ɗinnan da yawan 'yan kasuwa sun kasa wajen ainihin biyan wannan kuɗi domin an fito da tsarin cewa duk wanda suke wannan rumfuna gwamnati za ta taimake su za su saka 10% wato kaso ɗaya cikin goma na kuɗin rumfan idan sun shiga sai su ci gaba da biya to da yawa ba su ma da wannan 10% ɗin ba su samu halin biya ba balle ma a ce an gama rumfunan nan an mallaka musu to ko da ma hakan ne ba ai ba ma riga an gama kasuwan ba kuma ko da an gama mafi yawan 'yan kasuwa wallahi 10% din nan ma ya gagare su ba su da shi sama miliyan biyar da rabi kasa wanda shine 4x4 din nan sama kuma miliyan biyar 3x3 shine ƙasa miliyan uku da rabi eh, sama miliyan uku 2 ah, by 2 yana da miliyan biyu da rabi ƙasa sama miliyan biyu. To a wannan tsari da aka fito da shi da yawa 'yan kasuwa sun samu matsala sun samu damuwa kasancewar bayan rushe kasuwan nan da yawan 'yan kasuwa an rushe wannan kasuwa kawai korona ya zo ya biyo baya to kusan zan iya cewa fiye da kaso saba'in zuwa casa'in na 'yan kasuwanmu wallahi ba ma karyewa ba sun yi rugurugu sun kakkarye ba ma wai karya sun yi rugurugu bisa wannan tsarin ya sa wannan tsari ya yi musu nauyi kwarai da gaske har da yawa ma ba za su iya ainihin biyan wannan kuɗi balle su koma su mallaki rumfunansu bayan an tantance su a kan matsayin rumfunansu saboda haka muna da kyakkyawan fatan cewa 'yan kasuwa za su sami ainihin a dube su da idon rahama a waiwaye su a dubi irin halin da suke ciki a bullo da wasu hanyoyi wanda za su sauƙaƙa musu irin raɗaɗin da suke ciki. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta a Facebook da Twitter ko Instagram, wato Aminiya Trust, ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Ana jin shirin Najeriya a yau ta Unity FM a Jos da ke jihar Plateau a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a birnin Kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. da Badegi Radio Minna jihar Neja akan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Garkuwa FM a jihar Sokoto kan mita 95.5 da haɗin kai FM akan mita 108 a Maidugurin jihar Borno. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. To madalla A farkon shirin kun ji waɗansu 'yan kasuwa da ke kokawa kan yadda kasuwancinsu ya shiga wani hali sakamakon tsadar kuɗin hayar shaguna bayan gwamnati ta inganta kasuwanninsu. Dr. Nuruddin Miko na kwalejin kimiyya da fasaha da jihar Kaduna masani ne kuma mai sharhi akan harkokin kasuwanci. Ya mana bayani ta mahangarsu yadda wannan ɗabi'a ke shafar 'yan kasuwar ya kuma ba da shawarwari. Alal hakika da gaskiya ita gwamnati tana yin abinci tana yin abin da manufa mai kyau ba ta amma kuma yadda ake aiwatar da abin ne bai dacewa saboda akwai matakan da ya kamata a ɗauka Kaka kurin ka zo ka rushe kasuwa ba tare da compensation ba ba shaka yana sa mutane su rasa dukiyoyinsu wanda kuma mutane wani ni na taɓa kasuwanci na san iya kasuwa take wani rumfa kawai yake da ita mutane na za zo su kawo mai kayayyaki su bashi eh, suka bashi kayayyaki ya siyar sai ya ba su kuɗin su means that a yana cin alfarmar wannan rumfan ne da yake da ita to amma lokacin da gwamnati ta zo ta rubuce kuma bata biya su ba bata biya su ba to kaga wannan an ce an jefa su cikin wata hukuma ko kuma cikin wani yanayi na wanda ba za su iya rike kansu ba da iyalansu wancan system din da aka bi na rushewan babu compensation right gwamnati dai ta take da iko da shi kuma ta rushe so kuma da ta rushe bata bayar ba ta ba eh, ta saida ma wani kamfani ko kuma ta ba kamfani ne ya gina amma kuma a farashin da mutane ba za su iya karɓa ba to kaga a nan wuri ya kamata a ce gwamnati in tana da gaske take yi ya kamata a ce gwamnati ta ba ma 'yan kasuwa ne waɗannan rumfunan saboda kamar yadda na faɗa maka na ce maka a baya akan samu na ga wani rumfan kawai ke da ita bai da jari amma dalilin albarkacin rumfan nan zai sa wasu za su wasu ba shi kaya ya sirya mai da musu to gwamnati ta ta kwace ta rushe an gina wasu sababbi an mai da shi modern one kuma shi ba zai iya me ake so kenan shi ya koma gida ko kuma ya koma banditry shawara a nan wurin a gwamnati bai kamata ya haka ba ya kamata a ce ta kawo wani hikima ko kuma wani yanayi yanda an san kana da rumfa in an gina tunda to wanda ake ginawa sun fi wanda ake rushewa yawa to sai mm. gwamnati ta maida wa mutane da rumfunan su kai kenan na biyu kuma a'a ba za a iya maida musu da rumfunan ba to a ba su a ce su biya a hankali ko kuma a kawo wata hanya dai wanda zai sa waɗannan 'yan kasuwan ba za a fitar da su daga kasuwancin ba saboda abin da ya wata island shine mafi yawancin 'yan kasuwan nan wanda suke da rumfuna a da an fitar da su daga cikin kasuwancin sun koma suna zaman gari a banza ko kuma sun koma gefen hanya suna kasuwanci wanda hakan bai kamata ba. To tun da gwamnatoci na bayyana irin wannan aiki a matsayin hanyar kawo ci gaba, mun nemi kamfanin gudanar da kasuwannin jihar Kaduna da na jihar Yobe domin jin hikimar sanya kuɗin hayar shaguna ko rumfunan kasuwannin gwamnati da tsada. Amma har muka kammala shirin, mu bai cimma ruwa ba. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust, a madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf, ku huta lafiya.